Ranar goma sha biyu ga watan Agustan kowace shekara ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana guda don ƙarfafa gwiwan matasa don su ƙara azama wajen ayyukan ci gaban ƙasa da samar da hanyoyin magance matsalolin da suka zame tarnaki ga ci gaban matasan. Kwamishinan matasa da wasanni a jihar Filato Bashir Lawandi Datti ya ce matasa su ne ginshikin samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma. Za a samu sauyin abubuwa kala-kala musamman gurin haɗa kan matasa saboda duk wani tashin tashina da ake yi da matasan ake haɗa kai to insha Allah za mu yi amfani da wannan damar ganin cewa mun haɗa kan al'umma musamman matasa domin a samu cigaba kuma an ce matasa kowa da baiwar da Allah ya masa a kowane gefe za mu saka hannu amma babban abin da muke so mu sa hannu a nan shine koyarwa da matasan sana'a ita gwamnati ba ta iya ba kowa aiki ba amma kuma za ta iya samun wa kowa aiki ya za ta samu kowa aiki shine gurin gurin koya musu sana'ar da ta hannu Comrade Emmanuel Jukun mataimakin shugaban majalisar matasa ta jihar Plateau ya ce bikin na bana zai ta'allaka ne kan karkatar da hankalin matasa kan yadda za su kare muhalli. To shekaran da muke ciki 2023 ana duba Green Skills for Youth. Tunani a nan shine a samu matasa su koya aikin hannu da kuma duk wani ilimi na musamman wanda ba zai rika kawo mana mummunan illa a makwabta da kuma environment zamu ba ayyukan da muke yi na yau da kullum wanda yake da mummunan illa a surrounding zamu to wannan kwa za a iya magance shi ta wajen eh, dasa itatuwa shi ma comrade adam khalid muhammad ya shawarci 'yan uwansa matasa ne da su rungumi aƙidar zaman lafiya. So a wannan kara ɗin gaskiya an shirya domin a wayarwa da matasa kai wajen abubuwan da suka shafi rayuwansu na nan gaba. Ka ce rayuwa na nan gaba kuma ana magana kamar shuke-shuke ko kuma dumaman yanayi da ya addabi duniya kana ga kamar wannan zai kawo waraka ma matsalolin da matasa suke ciki? Na'am wannan zai kawo waraka wa matsalolin da matasa suke ciki domin a shirye-shiryenmu mun gayyato ita ministry na agriculture mun je mun tattauna da su yanda har sun ba mu ofa cewa mu kawo mu wayarwa da matasa kai wanda za su iya zuwa gurin su ma za su ba su fili domin su yi noma su matasa din kenan wannan noma din wanda matasa sun yana ɗaya daga cikin ginshikin abin da zai sa su fara samun wani matafiya a cikin rayuwarsu na nan gaba kashi tamanin na tashin hankalin da ake faruwa da shi matasa ne wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin sana'o'in yi da su matasan ba su da shi a wannan yanayin gaskiya za mu yi kokari muna muna ci gaba kuma za mu ci gaba da wayarwa da matasa kai wajen illan waɗannan abubuwa ɗin. Bikin na ranar matasa ya zo a daidai lokacin da ake samun tashin hankali a jihar Filato. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 20 a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan mutane cikin dare a ƙauyukan Tagwan Lawuru da Layowak a yankin Haifan da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Rundunar 'yan sandan ta ce mutane da dama sun samu raunukan harbin bindiga a harin da ta kara da cewa jami'an 'yan sanda sun kai ɗauki an kuma sami kwanciyar hankali da nutsuwa a yankin. Harin ya zo ne kwanaki kaɗan bayan kisan ɗaya daga cikin wasu matafiya da suka fito daga kasuwar shanu a bukur. A halin da ake ciki dai al'amura sun kwanta a yankin da aka samu tashin hankalin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.